karfe biyar agogon najeriya nijar kamaru da chadi hudu kenan agogon tiyu da ghana sashen hausa na radio france international ke magana akan mita goma sha shida Rukayya Abba Kabara. Mai sauraro barkamu da wannan yammaci da fatan mun wuni lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. Bayanai daga Najeriya na cewa sojoji sun kashe 'yan ta'adda sama da 600 a jihar Borno kadai. Ana zargin Rasha da mayar da sansanin sojin sama na Alkazim da ke Libya wajen jibge makamanta. Muna tafa da halin da ake ciki yanzu haka a game da yakin Iran da Amurka ko kuma in ce da Isra'ila. Tuma da yanzu kuma ga labarin bi da bi. rundunar sojin najeriya ta ce ta kashe mayakan boko haram da mayakan iswap kimanin 600 a cikin makonni uku a jihar borno rundunar ta samu nasarar ne karkashin rundunar operation haɗin kai sai dai duk da samun nasarorin kisan 'yan ta'addar al'ummar yankunan suna cikin ƙazamin ɗarɗar wato masana na cewa rashin tsaro a dazuka ya taka muhimmiyar rawa detective awal bala mai iya masanin tsaro ne daga najeriya ya yi ƙarin bayani kamar sirgar kuwa da mutane da neman kuɗin fansa su rizin ta'adda ta'addanci insujensi da sauran faɗan fulani da manoma da shigo da kamai taɓarauniya hanya da ƙwayoyi duka a daji suke saboda haka kuma idan har akwai tsaro a daji to za a samu sauƙin waɗannan abubuwan to ba mu da tsaro a daji na farko abin da ya sake jawo matsalolin na biyu wato babbar cibiya mai zaman kanta wacce take kula da harkokin tsaro da annoba wacce akwai masana ƙwararru za su dinga bincike wata uku ko wata shida su gano matsalar da za ta faru kuma su ba da shawarar yadda za a yi a magance ta wannan ma matsala ce babba sai matsala ta uku wato babu cikakken yanda ake ya kamata a ce ana gudanar da tsarin arfiyar din nan wato masu wanda suka iya sana'o'i irin su kafinta teloli direbobi mechanics masu gyaran waya wato a dinga karfafa su wanda ba su yi karatu ba ya zama na cewa ana ba su sani certificate da ake kira NSQ National Skills Qualification wato su ma suna ɗiban mutane karkashin ana daina dogara da aikin gwamnati a daina biyan kuɗin fansa yawan biyan kuɗin fansa yau yawan garkuwa da mutane Detective Awal Baladir Min iya masanin tsaro a Najeriya. 'Yan sanda a jihar Plateau da ke Najeriya sun sanar da kama mutane 22 waɗanda ke da hannu a kisan wasu matafiya a ƙauyen Mangun da ke ƙaramar hukumar Mangu. Bayanai sun ce mutanen sun farwa wasu matafiya ne a Juma'ar da ta gabata kuma an tabbatar da cewa matafiyan 'yan garin zariyan jihar Kaduna ne sannan sun je jihar Plateau don bikin saukar karatun Alkur'ani. Wata sanarwa da rundunar 'yan sandan ta fitar mai ɗauke da sa hannun kakakinta a Labo Alfred ya ce mutanen sun gama gamu da ajalinsu ne a hannun wasu bata gari bayan da suka saki hanyar da ya kamata su bi bata garin sun cinna motar da mutanen ke cikin ta wuta matakin da ya sanadin mutuwar mutane takwas yayin da wasu suka gamu da raunuka ruwan sama tare da iska mai karfi sun yi sanadiyar salwantar rayukan akalla mutane biyar da kuma lalata gidaje sama da 1,400 a yankunan jihar sokoto da ke najeriya faruk muhammad yabo na dauki da rahoto a kai bayan samun matsalar da ta samo asali daga wani kakkafan iska da kwamitin jihar sokoto mai kiyasin yawan asarar da aka samu a kananan hukumomin ya tabbatar ya yi sanadin rasa rayukan mutane biyar yanzu haka mutanen da matsalar ta shafa na cikin wani hali na tagumi musa na cikin waɗanda iska ya yi wa gyara a ƙaramin hukumar mulkin gwadabawa kuma ya tabbatar da rasa rayuka a ƙauyukan sabon gari da kuma malikawa masu makwabtaka da su a ƙarfin hukumar mulkin kwari. Wara ran kai daɗe jihu na mahaiyata guda biyu da tawa guda su da kwari. Akwai na ƙasa na akwai na sama na da akwai wanda ko shiga gidan nan bai ba gaba ɗaya yan rushe yan kai kamar babu komi miyola daga wurin. To ya batun rasa rayuka a wannan yankin naku an rasa rayuka? To gaskiya inda an karsa rayuka lallata ne kuma yaro biyu na sun ka babu. Wani mazauni unguwar sabon gari ta karamar hukumar mulkin gwadabawa ya gaya wa Arafai cewa mutane da dama sun rasa gidajensu amma kusa da su babu asarar rayuka. Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato nema ta bayyana rugujewar gidaje 878 a karamar hukumar mulkin gwadabawa a yadda gidaje 523 suka ruguje a karamar hukumar mulkin kwari biyar suka mutu a yadda 19 ke jinya. honorable aminu bodinga shine mai taimakawa gwamnan jihar sokoto akan ba da agajin gaggawa ya kuma ce gwamnati za ta agaza wa mutane za ta taimaka kwarai definitely za ta taimaka abin muke jira dai mu samu official abin nan dama dai hukumar hasashen ruwan sama ta najeriya ta yi hasashen samun ruwa mai karfi da iska da kuma tsawa a wasu yankuna na najeriya ciki har da sokoto faruk muhammad yabo sokoto arafai hausa To an gaida Faruk Muhammad Yabo, shugabannin kasashen Afirka ta yamma ko kuma ECOWAS sun sake bayyana damuwa dangane da karuwar matsalar tsaro a yankin. Yayin taron da suka gudanar a ƙarshen mako, shugaban kungiyar mai barin gado kuma shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sake gabatar da bukatarsa na tabbatar da rundunar tsaro ta haɗin gwiwar da za ta tunkari wannan matsala. Janar Sani Usman Kuka sheka mai ritaya, tsohon kakakin rundunar sojin Najeriya ya mana tsokaci a kai. Taro irin haka yana da kyau, kuma zancen kasuwar gargaji ba haka ba kai ka sani kamar ɗorawa suke kan abubuwan da suke tuntuɓa juna a kai amma abu mahi ala me ya kawo matsalar tsaron haka kai ga taɓarɓare kamar yadda ake samu haka akwai matsaloli da dama galibin su wasu daga cikin gidajensu ne waɗannan ƙasashe sannan kuma sai ya kasance zamani ya kawo siyasar duniya kaga bangare na wannan afirka ta yamma kusa akwai kasashe uku ko so da suka bar kungiya meye dalilin da ya sa suka bari me kake nufi da rikicin cikin gida wato in ka duba yanzu misali kamar kasar najeriya menene matsalolin tsaro da suka addabi kasar ta'addanci na 'yan boko haram garkuwa da mutane da sauransu su waye ke yi galibi 'yan najeriya ne me yasa haka abinda za a tambaya kalaman janar sani usman kuka sheka mai ritaya wata kungiyar fararen hula a jamhuriyar kamaru ta bayyana matukar damuwarta dangane da samun yawaitar yada munanan kalamai da ke haifar da lalacewar mu'amala wadda ka iya haddasa fitina a tsakanin al'umma a cikin kasa dr kabiru wato ladi lawanti masanin siyasar kasa da kasa a tarayyar najeriya ya yi mana tsokaci a game da wannan al'amari a duk lokacin da aka ce maka kasa eh, kaman kamaru ba ma kamaru ba duk kasashe waɗanda yake masu tasowa wanda yanzu ne suke ainihin tafiya zuwa ainihin wato tabbatar da tsari na demokuraɗiyya akwai irin waɗannan abubuwa da suka taso musamman eh, tsakanin 'yan siyasa da kuma 'yan ƙasa yawanci irin waɗannan eh, munanan kalamai ɗin zaka ga cewa suna fitowa ne daga ainihin 'yan siyasa waɗanda yake ko dai suna ganin cewa ba za su ci nasara a zaɓe ba ko kuma suna ganin cewa in sun bari jama'a suka fahimci ainihin abubuwan da za su sa su zaɓi ainihin shugabanni na gari sai su ainihin kirkiro irin waɗannan tare da komawa irin gaba da ƙiyayya da ke tsakanin kabilu tun shekaru aro waɗannan abubuwa suna da illa matukar gaske Dr. Kabiru Dalladi Lawanti, ƙungiyar lauyoyi a ƙasar Chadi ta koka game da yadda 'yancin ɗan adam ke ci gaba da gurguncewa a ƙasar yayin da suke kira ga mahukunta da su tabbatar da binciko waɗanda ke da hannu a wasu kashe-kashe da suka faru a makon jiya. Ƙungiyar lauyoyin sun ce akwai takaici kan yadda 'yancin ɗan adam ke ƙoƙarin zama tarihi da yake magana Maitir Gerard Dionro, shugaban ƙungiyar lauyoyi a ƙasar ya ce kowace rana ana samun ƙaruwar mutanen da hukumomi ke cafkewa kawai don sun faɗi albarkacin bakin su. Ya ce babban takaicin ma shine yadda ake kama mutanen a ji a adana su a wani guri ba tare da kai su gaban hukuma ba kuma ba tare da sanin iyalansu ba lamarin da ke kara jefa kasar cikin halin tashin hankali a fannin mutunta dan adam an fara zaman taron kungiyar kananan hukumomin jamhuriyar Nijar don nazarin yadda waɗannan kananan hukumomi za su ba da gudunmawa wajen ci gaban ƙasa da kyautata rayuwar jama'a Ibrahim Malam Cillo ya haɗa mana rahoto wannan dai shine taro na farko da ya haɗa ɗaukacin shugabannin kananan hukumomin kasar su 265 taron da da aka matakin jagorancin ƙananan hukumomi a yanayin kyautata rayuwar ƙasa. Ministan harkokin cikin gida Muhammad Tumba ne da kanshi ya jagoranci wannan zaman taro da yake gudana a birnin da magaram inda ya ja hankalin magadannan garin kan abubuwan da suka shahi kyautata jagoranci. Mun lura da yanda a wurare da dama ba a girka majalisun ƙananan hukumomi ba. Ina son in tunatar da ku cewa wannan majalisu suna da muhimmanci a rayuwar ƙananan hukumomi kuma an tsara su ne domin jama'a su samu damar sani da tsoma bakinsu akan dukkan abubuwan da ake yi don su. Na haka nake kira ga waɗanda wanda ba su riga suka sanya waɗannan majalisu ba da su gaggauta girka su. Dr. Sani Salau Makeri masanin tsarin cin gashin kan yankuna ne kuma malami a jami'ar Fusa ta da Magaram ya mana bayani akan abin da yake su mai da hankali a kai. Cikin wannan sabuwar tahiya wadda ƙasa take ciki shine su kawo irin nasu gudunmawa ta kwanciyar hankali da lumana na jama'a. Tunda kun san ƙasar mu tana fuskantar kalubale na zaman lahiya can da nan. Kenan dama ce gare su su tattauna saman ayyan da za su kawo nasu gudunmawa wajen kwanciyar hankali. abu na farko kenan abu na biyu su mai da hankali wajen mai da mutuncin masu jagorancin kananan gundumomi da su da talakawa kenan sai su mai da hankali a saman yanyo mutane a jikin su kuma su nuna ma mutane gunduma da ƙasa ba ta ci gaba izaran talaka shi kanshi bai shi na nauyin da yake kama zaman kanshi ba tun farko dai shugaban kasar janar abraman chani ne aka zata zai bude wannan zaman taro sai dai kuma bai samu halarta ba ibrahim malam cillo rfi hausa Tuma Madalla, Rasha ta mayar da sansanin sojin Alkadim da ke kusa da birnin Benghazi a Libya wani sansanin da za ta yi amfani da shi wajen girke makamanta a yunkurin da take na karfafa dangantakar sojoji da kuma tsaro a yankin Sahel na nahiyar Afirka. Nasir Sani na dauke da ci gaban labarin. Wakilan gidan rediyo Faransa sun iya bankaɗo yadda wani makekin jirgin saman dakon kayayyakin yaƙi ya tashi daga ƙasar Sham wato Syria ya kuma nufi Libya da zumar girke su a can. Dama dai sansanonin tashi da sokar jiragen yaƙi na Himaimim da ke yankin latakiya a ƙasar siriya tare da na tartus na ɗaya daga cikin muhimman sansanonin sojin da rasha ke amfani da su a wasu ƙasashe sannan kawar da tsohon shugaban siriya kuma abokin tafiyar rasha bashar al-assad daga karagar mulki a watan zamba ya haddasa rudani a yayin da ƙasashen yammacin duniya ke ta kai goro da mare wajen ganin an rufe waɗannan sansanoni dama dai a baya dakarun sojin ƙasar ta rasha sun mara wa assad na siriya baya ne wajen darewa karagar mulkin ƙasar da zummar ci gaba da samun ikon amfani da sansanonin sojin biyu da ke ke kasar wadda a yanzu haka rasha ke ci gaba da tattaunawa da sabon shugaban kasar kuma tsohon jagoran 'yan tawaye ahmad alshara kan batun ko za ta ci gaba da amfani da sansanonin wajen girke dakarun ta. sai dai wasu rahotanni na nuni da cewa tunan rasha ta fara tura wasu kayayyakin yakin ta zuwa wasu sansanoni a nahiyar afirka musamman zuwa kasar libya To yanzu kuma sai Somaliya inda sojojin Uganda da ke aikin tabbatar da zaman lafiya a ƙarƙashin shirin kungiyar ƙasashen Afirka bakwai suka mutu bayan wata gama da mayakan Al-Shabaab. Wannan sabon harin ya kara jefa jama'ar ƙasar cikin fargaba bayan samun ban iska kan hare-haren da Al-Shabaab ke kaiwa daidai lokacin da ake samun karancin sojoji a ƙasar. Rahotanni sun ce harin ya afku ne a wani gari da ke yankin shabel wanda a baya Al-Shabaab ta taɓa kwace iko da shi. Rundunar tsaro ta kungiyar AU na da sojoji sama da dubu goma sha ɗaya a kasar kaɗai. To ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Arfai. Isra'ila da Iran sun ci gaba da kai wa juna muggan hare ta sama kwana guda bayan 'yan sa'o'i da Amurka ta kai hare-hare kan manyan cibiyoyin nukiliyar Iran guda uku a daren Asabar wayewar garin jiya Lahadi. Kai tsaye ina tare da Nura Adu Suleiman wanda zai mana karin bayani kan halin da ake ciki dangane da wannan yaki da kuma sauran lamura da ke da alaka da shi Nura barkanka. Barka da kokari Rikayya. To a ɗazan nan dai rahotanni daga Tehran sun ce an jiyo karar fashewar bama-baman da ake kyauta zaton jiragen yakin isra'ila ne suka kai farmaki da su mm. a sassan birnin babban birnin kasar ta iran to yayin da ita kuma iran din ta mai da martanin amfani da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuka da dama mm. wajen kai harare a wasu biranen na isra'ila ciki har da abin da nake gani a yanzu a kan wata babbar hanya ma da ɗaya daga cikin makamai masu linzamin yadira mm. to daga cikin wuraren da isra'ila ta kai wa farmaki a iran akwai wani gidan yari da ke yankin eh, evin kenan da ke birnin na tehran akwai wasu mutane guda biyu cecil kola da kuma jack paris da ake rike da su tun cikin watan mayun shekarar 2022 saboda hmm. ana zargin sun yi wa iran din leken asiri to babu mamaki ko ana kokarin a da su hmm. kwarai haka to albarkacin to ko ce albarkacin bakin da shugabannin kasashe suka yi mm. ta tofawa kan shigar mm. amurka wannan yaƙi eh. akwai wani sabon abu da ya bulla eh bayanin da ya fito daga fadar white house shine ya dauki hankalin duniya a mm. yanzu ta bakin sakatariyar yada labaran fadar wato karen levitt wadda take cewa shugaban amurka ya ce har yanzu fa a shirye yake ya shiga tattaunawar sulhu da iran amma shi a tunaninsa yana ganin idan har gwamnatin yanzu ba ta yi yunkurin komawa teburin tattaunawa ba mm. to ya kamata a samu sauyin gwamnati wannan kalamai sun tayar da kura ko kuma suna ci gaba da tayar da kura ai waɗannan kalaman kamar ba sabon abu bane ga kasashen da suke rikici da ita Iran din to mm. zuwa yanzu duniya na dakon ganin irin martanin da Iran za ta mayarwa Amurka kan hare-haren da ta kai wa cibiyoyin nukiliyar ta kamar yadda mm. kace mana ajiya me shugabannin kasa da kasa da sauran hukumomi ke cewa eh to akwai dai bayanan da ke cewa kin san baiga kokarin rufe mashigin hormuz da ake sa mm. iran din za ta iya yi mm. to akwai manya-manyan kamfanoni na da ke haƙar man fetur mm. sun fara kwashe ma'aikatansu daga ƙasar iraki inda suke aiki to kuma akwai bayanan da ke cewa ministoci na na tsaro na ƙasashen iyo e na taro don ganawa na musamman akan yakin da ake tsakanin iran din da e isra'ila ta hanyar diplomasiya sannan kuma ita a gefe guda ƙasar spain ta hannun minista ministan na wato kasashen waje mm. tana kokarin ganin sun dakatar da duk wata hulɗa ta jirkayya da isra'ila mm. sannan kuma su dakatar da sai da mata makamai saboda dai wuce gona da iri da take yi to an gaishe ka nura muna godiya to barka da kokari madalla ajira ajira kuma lokacin labarun wasanni yayi kudisin barka da shigowa to barkanki da warhaka rukayya mm. to kungiyar kwallon kafa ta wydad casablanca ta morocco ta fita daga gasar kofin duniya ta kungiyoyi bayan rashin nasara a hannun juventus ta kasar italiya <laughs> ya bada tun a matakin rukuni mm. kenan ta fita daga wannan gasa kuma mm. juventus ta yi mata ci hudu ne da daya a wasan da aka buga a birnin philadelphia na amurka zagaye na biyu kenan na matakin rukuni da aka fafata juventus ce ta fara saka kwallon kwallo a raga a minti shida da fara wasa ta hannun dan wasan wani dan wasan take nan dan kasar abin nan dan kasar Turkiya Yildiz sai kuma kwallon da ya buga ta taba jikin mai tsaron bayan waidar casablanca ta mm. fada cikin raga to a cikin minti na ashirin da biyar waidar ta mayar da martani inda ta farke kwallo watan bayan shi yildiz din ya saka kwallo mm. na biyu a minti na goma sha shida kenan mm. to ta farke wannan kwallo ta farke guda ɗaya daga cikin biyu to amma yildiz bai kasa a gwiwa ba ya kara kwallo watan ya ci kwallaye uku rigis kenan a wannan wasa sannan kuma daga baya vlau Vlahovic na Juventus ya saka kwallo ta hudu a ragar Wydad Casablanca to yanzu a halin da ake ciki ta fita daga wannan gasa kenan. Mm. Sai a tara a nan gaba. Sosai mun tare kenan a can Amurka inda ake gasar cin kofin duniya. ta yan wasa da magoya baya ya koma can a yanzu. To haka yake. To Manchester United ta mata lallasa al'ayan da ci shida da nema a wasan matakin rukuni na gasar cin kofin kungiyoyi din ne dai da ake fafatawa a kasar kasar amurka mm. to wannan na nufin cewa city za ta fafata da juventus wadda ta doke wydad casablanca da neman wadda zai za ta jagoranci rukuninsu na g a filin wasa na camping world da ke orlando a ranar alhamis mai zuwa to sai dai kungiyoyin biyu za su nemi jagorancin rukunin su ne domin kaucewa haduwa da real madrid mm. to kin ga cewa da suke ai su ma manya ne to gaba ɗayansu sun nuna fargaba ko kuma ba sa so su haɗu da real madrid saboda idan ba su jagoranci wannan rukuni ba duk wanda bai jagoranci rukunin ba to dole ya fafata da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid to kuma ba su san me zai faru eh to ba san me zai faru ba za su iya doke ta din yana iya yiwuwa su doke ta ba mamaki ba ne ba kwarai eh, da amma gudun gabatan kada a samu <laughs> matsala ba eh aka ce sanin asali yasa <laughs> kare ya ce alli mm. eh, to haka kenan to kungiyoyin biyu dai za su nemi su kaucewa Real Madrid mm. to idan da bakwai da nema ne City ta doke Al mm. da can jaras kawai zai wada wadatar gaba ɗaya kowannen su za su samu zuwa zagayen 'yan kungiyoyi sha hmm. shida to amma ta ji shida a guda ɗayan nan dai eh, ta gaza shiga ragar kungiyar kwallon kafar al'ayan din nan hmm. to kocin kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain luis enrique ya buƙaci 'yan wasansu su da su dawo da karsashin da ya ba su nasara a biyar da nema akan inter milan a wasan karshe na gasar zakarin nahiyar turai mm. a yayin da za su fafata da seattle sounders a wasa mai muhimmanci a gare su a matakin rukunin gasar kofin cin watan kofin duniya mm. eh, ta kungiyoyi kenan a daren wannan litinin mm. in an jima kaɗan za a yi wannan wasa to makonni biyu bayan lallasa inter psg inda da ya yi wa atletico duka da hudu da nema mm. to amma da suka je wannan gasa to sai botafogo ta samu ta ainihin rikito da su daga wannan rukuni to an gaida michael kudisin muna godiya to mun gode kwarai da madalla yanzu kuma za mu je ga Umar Sani wanda ya shigo da sharhin jaridu. To madalla Ruka ya sanu da kokari. To sharhin jaridu ya mai da hankali ne ka kam game da abin da ke faruwa tsakanin Iran da Isra'ila da kuma Amurka da ta shigo. Jaridu a Amurka a Turai a Asiya da Afirka mm. duka sun mai da hankali ne kan wannan rikicin. Kin san wato Amurka ta shigo wannan rikicin ne bayan da ta farmaki kuma ta kai wasu hare-hare a tushoshin nukiliyar Iran musamman muhimmai na fardo da Nathans da kuma isfahan shugaban amurka donald trump da ma'aikatar tsaron shi pentagon duka sun bayyana cewa har-haren sun yi nasara cimma su. to amma bayanai sakamakon bayanai da ke cewa amurka kaɗai ta mallaki wannan makamin da shine kawai zai iya ratsa wannan eh, wannan eh, cibiyar tashoshin da haka musamman kira jobe u57 ake kiran shi mm. to iran wadda ta tabbatar da har-haren da amurka ta kai mm. wato wuraren ba ta yi karin bayani ba akan barar sai dai ta ce babu wani abin daga hankali hankali to wani abu da ya fara aka fara daga ayar tambaya dangane da ko iran kin ta shanye waɗannan muhimman abubuwan ta daga wurin gabanin kai wannan harin mm. to shi ma shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi ya ce ya yi sauri a hito a bayyana cewa an lalata waɗannan tashoshin yana mai cewa zuwa yanzu babu wata alama ta fitar da hayaki ko guba a waɗannan wuraren da mm. suke nuna cewa an lalata wannan to shi ma firaministan isra'ila benjamin netanyahu bayan ya yaba ma amurka kai harin da ta kai ya hito a tsakanin ya ce yana da shakkun cewa an da dukkanin tashoshin <laughs> kasan ai tun jiya ma mahukunta da wato kafafen yada labarai a Iran din suke cewa watanni uku ma da suka wuce kasar ta kwashe dukkanin muhimman abubuwan da suke cikin waɗannan to jaridu kuma a sassan sun maido yanzu irin martanin da Iran za ta mayarwa a sakamakon eh. wannan harin ai san kasa ce da ba ta barin kota sosai ma kuwa to a baya bayan nan an jiyo ministan harkokin wajen Iran Abbas Arashi hmm. yana cewa Amurka ta munafice su yana mai cewa Trump ya lalata duk wani yunkuri na sasanta rikicin ta hanyar diflomasiya to jaridu a amurka da gabas ta tsakiya dai sun yi sharhi ne kan zaɓi biyu da iran take da shi domin mayar da martani mm. na farin shine shigo da ƙungiyoyi da take tallafawa irin su huti na yemen mm. da ƙungiyar hezbollah ta lebanon mm. da kuma hamas ta zirin gaza domin ka hari kan muradun amurka musamman a yankin gabas ta tsakiya inda take da sansanoni a ƙasashen larabawa da yawan dakaru akalla dubu arba'in to sai dai zaɓi da ya fi ƙarfi shine zaɓin datse mashigar darmu darmuz mashigar ruwan darmuz to barin ba da labarin wannan mashigar ta darmuz mm. wato darmuz kofa ce ta shiga yankin golf mm. wanda ya kunshi kasashen hadaddiyar daular larabawa da qatar da bahrain da kuwait da iraq da iran da oman mm. kuma mashigar tana tsakanin iran da masar ta oman ne to bayan shanye wa turawa a wannan yankin a shekara ta 1991 sai iran ta karbe wannan wurin To mashigar ruwan ta Darmus dai ta nan ne kashi 20 bisa 100 na albarkatun man fetur na duniya ke bi. Mm. Haka ma kashi ɗaya cikin biyar na iskan gas da duniya ke bukata shi ma ta nan ne yake bi. To idan jamhuriyar musulunci ta Iran ta yi nasarar datse wannan mashigar mm. to dukkan tattalin arzikin duniya zai ta ciki har da Amurka da ta shayi. Kwarai da gaske to sai mu ce masu sauraro su bibi babban shafinmu na intanet don jin ci gaban wannan ko kuma karanta wannan ci gaban fashin baki da Umar Sani ya ɗauko muna godiya. RFI. Madalla yanzu kuma labarin za su ɗora wata kungiyar cigaban al'adu da ilimin fulani makiyaya da ake kira Fudeku a jihar Kaduna da ke Najeriya ta koka kan abin da ta kira rashin makarantar da za a karantar da 'ya'yansu a hayan ade da ke karamar hukumar Kubau. Gari Aminu Sani Sado dauke da cigaban rahoton. Rahoton binciken ya nuna yadda ilimin 'ya'ya makiyaya ke fuskantar kalubale musamman ma irin wannan lokaci na rashin tsaro. ta Umar Hassan mamba ne a kungiyar ta fude ko kuma wanda ya jagoranci gudanar da binciken. Gaskiya ba isasshen makarantu. Makaranta ɗaya ne kawai, malami ɗaya ne. Sun fi dubu biyar yara kawai mata da maza waɗanda ya kamata su kula da su ta ɓangaren karatu. Ga yanzu dai ba su da wani asibiti ko na dabbobi ko kuma na al'umma. Rashin tsaro da sauran wasu matsaloli na cikin matsalolin da ke hana makiyaya zama waje guda ballantana ma su yi karatu kamar yadda da Tanafisa Dahiru Muhammad shugabar Fideko ta jihar Kaduna ke cewa. Ko makarantu din na an kasa raya su domin rashin tsaro ba kwanciyar hankali abu kaɗan zai sa su kaɗa shanunsu su tafi inda suke zato za su samu kwanciyar hankali in sun samu wannan kwanciyar hankali shine za a yi karatu ya ambata cikin wannan report din akwai rashin ruwa in ka samo musu ruwa to yanzu ma ina dajin. Alhaji Ibrahim Abdullahi shugaban kungiyar Gabdan na cikin waɗanda suka halarci taron. Idan ka ɗauki sakamakon wannan bincike ɗin yana takaita bayanin rayuwan bafulatani da ya shiga a wannan ƙasa za mu ci gaba da yada wannan bincike ta yadda gwamnatoci za su gani su shigo su taimaka. To ko menene fatan kungiyar ko dangane da wannan matsaloli? ga abin da Dr. Umar Hassan ke cewa. Ya kamata lalle hukuma na bangaren karatu na ƙasa da na jiya da ita local government duka su duba su raya wannan makarantan kuma su ƙara musu makarantun nan ko da biyu ne Dr. Abdul Fattah Umar da kuma Aku Alexander Ahmadin wakilai ne daga ma'aikatan gona da shari'a na gwamnatin jihar Kaduna da suka halarci taron. In dai gwamnati za ta duba da support in su partners din insha Allah za a samu mafita. Wannan abin da ana yanzu ya kamata na yin shi ba je Kaduna kada ba cover almost everywhere. It will help to reduce insecurity. Sai dai a nata bangaren hukumar da ke kula da raya ilimin 'ya'ya makiyaya ta ƙasa wato nomadic ta bakin jami'in da ke kula da makarantu alhaji bimbi tahir adamu ya ce duk da yake hakin ɗaukan malamai ba hurumin hukumar ne a yanzu amma za su yi kokarin ganin sun nazarci wannan rahoto. Lokacin da aka kafa hukumar nan muna ɗaukan malamai, muna biyan malamai, muna horar da su, muna ƙara musu girma duk wani abun karfafa musu gwiwa wurin aiki. duk muna bayarwa to amma daga tun da aka fara tsarin mulkin kasar nan ya ce ba mu da wannan iko to kaga tun daga nan malamai suka fara yin kasa abun da hukumar mu za ta yi akan wannan rahoto shine za mu zauna mu dube shi mu karance shi mu fahimci ina menene za mu iya yi a kansa kuma ta yaya za mu taimaka sun samu sassauci a cikin abin da ke damunsu. Watage irin wannan bincike ya taimaka wajen magance matsalolin da ke damun makiyaya ba ma a bangaren ilimi kaɗai ba Aminu Sani Sado, Kaduna, RFI Hausa. an gaida Aminu Sani Sado yanzu haka a kasashe na ci gaba daukar matakan kwashe al'ummominsu daga Iran da kuma Isra'ila saboda yadda yaƙi ya tsananta a kasashen biyu. Bayanai na nuni da cewa ofishin jakadancin Najeriya da ke Iran ya fara tsara yadda za a kwashe 'yan Najeriya da motoci zuwa Armenia kafin watakila a yi amfani da jirage don dawo da su gida. Abdulkarim Ibrahim shikali ya zanta da Muhammad Ibrahim Sa'id dan Najeriya da ke karatu a birnin kom mai tazar kilomita hamsin a kudancin Tehran domin jin halin da ake ke ciki ga kuma zantawarsu. halin da 'yan najeriya ke ciki hali ne dai wanda kowa ya sani shine halin damuwa da dimuwa na rashin jin daɗi da kuma tunanin cewa ina ne mutum zai je ya zama na yana da karancin hadari zama wajen za ka samu babban waje da ke hadari gaskiya musamman mazauna hankalin su ya fi tashi akan mazauna sauran wurare su ne suke fitowa daga cikin garin suna zuwa garuruwa makota daga garin tahiran akwai tafiya kilomita kamar ɗari biyu akwai kilomita kamar ɗari da hamsin wato garin kum akwai garin kazwin nan ne inda mutane suka fi zuwa don fakewa to mun samu labarin cewa kamar ita gwamnatin tarayyar najeriya ta hanyar ofishin shekadancin kasar ta kudura aniyar kwashe 'yan najeriya ko dai dawowa da su gida ko kuma kai su wata ƙasa makociya ko an tuntuɓe ku game da wannan zancen a hukumance sun sanar ta hanyar magana da wasu daga cikin shugabannin ƙungiyar ɗalibai ta najeriya da ke iran musamman kum sun sanar da su sun ce musu ɗalibai su zama cikin shirin ko ta kwana ta yadda za a gaya musu lokacin da ya kamata su motsa daga kum zuwa ita boda ta armenia a mota kenan to da za a ba ku zaɓi na a dawo da ku najeriya ƙasarku ku ta asali ko kuma akwai ku wata ƙasa makociya inda ke da tsaro wanne za ku zaɓa ai mm, alhaji abdulkarim kowace ƙasa aka zaɓa gaskiya ɗalibai sun yadda za su tafi amma akwai abin da ke ƙasar na dabo shine ba kowane ɗalibai ne suke jin cewa za su tafi ba wayanda suke jin cewa za su tafi mafi yawancinsu ɗalibai ne wayanda suke karatun akadami na jami'a wanda suke suna zaune ne su kaɗai amma ɗalibai da suke a nan wayanda da iyalinsu su iya karatu a nan ko na jami'a ko na addini gaskiya da yawansu suna cewa su dai har yanzu ba su ga wani dalili da zai sa su fice ba saboda ganin cewa inda suke babu yanayin da zai sa dole su kaurace su bar wannan waje. Ya za a bayyana adadin ku a nan kasar Iran baki daya musamman waɗanda suke karatu da kuma waɗanda suke harkokinsu na yau da kullum. Eh ina ganin adadin 'yan Najeriya a Iran yana da yawa gaskiya. a bangaren ɗaliban addini da 'yan jami'a da suka yi shigowa adadin 'yan najeriya ba zai gaza mutum 400 ba ba zai gaza haka ba akalla kenan wannan adadi na mutane to ina gaya maka cewa fiye da rabi ba za su yarda su koma ba akwai wanda suke ganin cewa yanayin da ake ciki bai fi yanayin najeriya a zaman lafiya muni ba mun san cewa ofishin shekarancin najeriya da ke tehran kasar iran shi ke kula da kasashe wajen guda hudu wato da iran da armenia da azerbaijan da kuma kazakhstan a yau su ma'aikatan diplomasiyar suna ina suna nan tahiran duk da wannan yakin da ake yi ko kuwa sun fice zuwa wata ƙasa ma'aikatan diplomasiya duka sun fice suna ƙasa armenia a can ne wannan ne yasa ma shine babban dalilin da ya sa suke magana cewa ta hanyar armenia za su kwashe mutane idan lokaci ya yi da motoci za su kai mutane zuwa boda ƙasar ta armenia tumala ibrahim muhammad sa'id daga birnin kum na ƙasar iran muna godiya sosai kuma allah ya kyauta ina godiya Allah saka da alheri Alhaji Abdulkarim na gode sosai To madalla mai sauraro da fatan a ji daɗin yadda wannan tattaunawa ta kasance da haka muka kawo ƙarshen labarin a zagayen farko a cikin sa ji bayanai daga Najeriya na cewa sojoji sun kashe 'yan ta'adda sama da 600 a jihar Borno kaɗai. Kana ana zargin Rasha da mayar da sansanin sojojin sama na Alhazim da ke Libya wajen jibge makamanta kun ji mu ɗauke da fashin baki kan halin da ake ciki yanzu haka tsakanin Iran da Isra'ila.